wai me haka ne da Allah na so ku ban shara ku kusa gaba kuna tunani to ke in ban da abinki na ke na wannan gaja eh yaron fa dadi ne bai ki ba dan Allah kin tsere mai ko'ina? ina yanzu baran tambaye ki yanzu dan Allah idan kika haɗu da ƙawayen ki suka ganki da shi sai ki ce musu shine Aliyu dan gidan malam wane ni fa har yanzu ba ku gaya min wata magana wadda ta wuce wanda dadi ya gaya min <laughs> kin san da wannan zancen daman kike damun mutane za ka lin safiya kina jin wallahi ta laiki shiga ki? rainin ya fara yin yawa kin ga ba ni zaki wa ba wanda zaki wa can a kina jin kula abin da kuke da su a cikin kin gano dan ni